sauraronmu, barkanmu da sake saduwa a cikin tashar mai farin jini ta Hausa Hausa TV. Ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Ƙungiyar asiri. Dariya take ce da shi na mugunta, abu mai sauƙi kuwa, kowa ya ja layi zan ba ku ai. Zainab sai zulumi take cikin zuciyarta kada ma mami ta ja wani tashin hankalin. ai kuwa suka ja layi duka ta shiga auna musu zoben tana ba su a kof suna sha cikin jin daɗi yau ba a musu mugunta ba sai kyalkyala dariya take yi hajiya ko abin ya mata daɗi yan jikokin da sun haɗa kansu nan suka shiga ɗakin baccin da tare da muhammad da ya ce yana son magana da ita mai mahimmanci Suna shiga ya nemi wuri a ƙasa ya zauna tare da zayyane mata duk abin da ya faru a daren jiya daga bisani ya nemi alfarma a sanarwa mahaifinsu domin abu a duba lamarin a idon basira ya fara tsorata matuƙa. Tsaki ta jami aka yi aka yi Zainab ita ɗin banza har za ka yadda da makircinta akan mu akan gudan jininka? Ina ce nan muka zauna a kai a kai a ɗakin nan ka yi mata gargaɗi mai ƙarfi akan aibata mami Yau dai, yau kai da kanka ka zo min da wannan maganar banza haka? Yaushe ka zama shashashen namiji ne muha? Moha, wallahi a hirɗinka ta miƙe zuwa ta miƙe tana ba ta miƙe tana bambamin faɗa. Ke Zainab ki kiyaye ni fa, ba na son makirci da munafincin banza. Daidai inda Zainab ke zaune ta tsaya da ɗana da jikata sun fi karfin ki ki koma ki faɗa wa bokan ki asiri ba zai taɓa tasiri a jikin shi ba gwara ki sake sabon shiri daidai nake da ke domin na ga domin na ga ina ɗaga miki ƙafa a dalilin wannan ta nuna mami amma ba kya gani kwanan nan za ki nufi gidanku domin ba ki isa ki tayar min da hankali ba oya tattara ta ku tafi ba na buƙatar ta a nan wa'annan ma sun ishe ni ta nuna sauran surukanta. Shiru Zainab take kanta na ƙasa ko a jikinta domin idan da sabo ta saba da ire-iren wannan cin mutuncin daga hajiya. Muhammad sai hakuri yake bata domin da ya san haka zai faru da bai kawo maganar ba. Yanzu duk sauran 'yan uwan shi sai ta faɗa musu a yi ma zaman maganar zaman kanshi abin da ya fi tsana tsuguri tsoma Bai wani tsaya ba, ganin Hajiya ta yi shiru ya ce da ita zai shiga Suleja wani aiki sai yamma zai dawo. Allah ya tsara hanya ta mishi ya wuce ya ɓace, kamar jira suke ya fita aikuwa aka yi mata ca da ƙananan maganganu. Mami kam sai ɗura wa ‘yan uwanta zoɓo take tana dariya hankali kwance, ko sha ba ta yi ba tunda ta tun wanda ta sha a wurin firij. Sai da Zainab ta faki idanun su ta miƙe zuwa sashin hajiya mariya ita ce babba a gidan mai faɗa a ji kuma tana da sauƙin kai da faran faran amma fa akwai son girma domin tana iya baki kyautar dubu ɗari kai tsaye domin ta sayi girma wurin yaranta takwas amma huɗu ke raye biyu mata su ne manya a gidan sai sauran mazan jafar ɗin hajiya lanti ya girme su Sashin ba laifi shaƙe da ɗan mutum, musamman mata 'yan maula duk da mahaifinsu Muhammad ba wani shahararren kuɗi ne da shi ba amma ya tara zuri'a abin alfahari, masu arziki matuƙa, kowa da irin buɗin shi, cike da girmamawa aka amshe ta, sai hidima masu aiki sashen suke yi da ita ana miƙa mata gwaba da kayan ciye-ciye iri-iri. Bayan gaishe-gaishe, wuri ya ɗan nutsa hankalinta na kan chat da suke yi da sistar ta Safiya akan abubuwan da suke faru da suka faru jiya. Sai da Hajiya ta sallami 'yan maula suka ƙara gaisawa ta tambaye ta babu wata matsala ko? Ta ce babu sun sun zo yini ne ta ga shashin can mutane sun yi yawa. Shi ne ta taho nan ku ga mu gaisa. Allah sarki, ai ya shigo kafin ya wuce mun gaisa ina mai sunan Hajiya. tana can suna wasa. Shiru ya biyo baya daga bisani ta ce bari na ɗan kwanta kafin a kira sallah tunda da baƙin sun ragu. A fito lafiya ta yi mata tare da kishin giɗewa ƙasan Chinese carpet. Tana chat ta kishin giɗe a ƙasa chat ya yi daɗi. Dama duk zuwanta gidan shashin Hajiya Mariya take yi ne ta yi yadda take so har su tashi wucewa nan bacci ya fara ɗaukanta inda take kwance cikin bacci ta hango mami cikin jajayen kaya saman wani babban tsauni ƙasa kuma yara ne wanda ba za su wuce sa'anninta ba kewaye da tsaunin wuta na tashi a tsakaninsu cikin dare ne sosai a dokar daji ta furta great zombie sauran suka harhaɗa hannayensu a ƙirja tare da are great cikin tsigar cikin tsigar sigar girmamawa ta sake faɗa cikin ɗaga murya great young forest suka amsa da great gaba ɗaya suka ɗauka suka haɗa baki blood for blood forever we remain loyal we are proud to be we learn to be we learn to be forest rugged, and heartless. We are, far, we are bound to fraud, secure, secure security for ourselves. So help us, grace, Zomba. Zomba, Zomba, Zomba. Yaran da suka sha zoɓo su biyar ne rere jere tsakiyar 'yan ƙungiyar asiri, sai kuka suke saboda tsabar ruɗewa. tsawa mami ta daka musu mai firgitarwa wanda ya saka su dukewa a ƙasa kamar za su faɗa cikin wutar da ke fara da ta fara ruruwa kamar ana zuba mata fetur ku yi ma mutane shiru ai kwaɗayinku ya ja muku dama ina haƙe da ku a irin cin zarafin da iyayenku ke yi wa momina saboda rashin haihuwa sai na kashe ku kowa ya huta abinka da yara ne duka ba su haura shekara goma ba ukun ma ba su kai ba kowanne ya shiga rera marayan kuka mai ban tausayi sun ji an ambaci mutuwa kowanne ya fara kiran momi dadi suna ji suna gani mami ta ba da umarni a ɗaure kowannensu a cikin bishiyar da ke jejin wanda kowane bishiya a kai babbar rimi a ƙasa mai zurfin wuta na tashi saman bishiyar kuwa ƙarfuna ne masu tsini kamar allura da ke da ka kai suna kallon ka jira suke yi ka yi motsi su fara nasu aikin dama tsaunin nan mami ta daman saman tsaunin nan mami ta tashi sama kamar walbela hannunta rike da takobi mm. hannunta ɗaya kuma babbar ƙwarya ne ta nufi wurin da suke ta zubar suke ta zubar ta shiga zuba caka ma Kausar, nan take Zainab ta zabura daga baccin da ta da ya fara ɗaukar ta a guje ta nufi shashin Hajiya Lanti tana faɗin Kausar. Ko da ta shiga falon cike da ɗan mutum kowa ya yi cirko-cirko ana min abin da ke faruwa. Kutsawa ta yi cikin mutane har ta isa tsakiyar falon inda yaran nan biyar ke kwance a ƙasa ciki ya haye kamar mai shirin haihuwa yau ko gobe. Mami na zaune saman kujera da ta fara zama tun farko babu alamun tsoro ko damuwa a tattare da ita. Ɗaya bayan ɗaya ta shiga jijjiga su babu mai motsi har ta iso wurin kausar da ɗaga ta. Fasa ihu ta yi tare da fido ido waje ganin alamar wuƙa an soka ta har jini ya bushe a jikinta. Cike da zafin nama ta nufi mami gadan-gadan kawai ta kauce mata ta bugu da bango kuwa kuwa ta fasa ta zube a nan ƙasa mami ta isa wurin da take kwance tana shafa cikinta idan baki daina shiga hurumi ba wata rana za ki yi wa rayuwarki mummunar illa illa ne momina tana ƙoƙarin ɗagowa ta danne ta sosai a haba wannan ne kuma baki isa ba kawai ki sha bacci lafiya sai da safe babu wanda ya bi ta kan zainab domin ba son ta ake ba cirko cirko da aka yi jiran isowar jami'an tsaro ake an buga musu waya abin da ya faru bayan fitar zainab a shashin hajiya lanti shine bayan mami ta gama dura musu zoben da 'yan mintuna suka fara a mai idan wannan ya gama wannan ya fara tun ana ɗauka da sauƙi har suka galabaita kafin a nufi asibiti sun fita hayyacinsu ba mai motsi nan wuri ya kace mai da koke-koke sai kiraye-kirayen waya aka taksa inna mardiya mai aiki mai aikin hajiya lanta a gaba sai da sai ta faɗa abinda sai ta faɗa sai ta faɗi abin da ta zuba a ciki rantse-rantse ta shiga yi bata zuba komai ba domin domin akalla sun share shekara tana shekaru tana aiki a gidan wani abu makamancin haka bai taɓa faruwa ba iyayen yaran suka turje akan lallai mami za a bincika domin dai tare suka sha me yasa babu abin da ya faru da ita mami ko ta ce ainihin suka taru babu wanda ya ga ta sha zobo hazali ma a gaban kowa ta ba har ya kare ta sha ba ba a sake bi ta kanta ba hajiya ta ce lallai a kira jami'an tsaro su tafi da inna jiya. mutane da mutane da dama dai ba su goyi bayan a tafi da ita ba domin dattijuwa ce mai gaskiya da amana ana haka ne zainab ta shigo amma abin mamaki cikinsu babu wanda ya ga alamar yanka a jikin kausar sai zainab shi yasa ake ganin shirme kawai take yi ba ta cikin hayyacinta ubannin yaran sun iso gidan har da muhammad dama an jima da kiransu a waya da ƙyar aka rarrashi hajiya ta yi haƙuri kada a tafi da inna mardiya a fara zuwa da su asibiti idan an tabbatar guba suka sha sai a shiga bincike kwatsam kwasansa aka yi zuwa asibiti iyaye mata na gida saboda rudewa muhammad bai nemi zainab har suka tafi tana kwance wurin da ta faɗi duk wanda ka gani a wurin hankalin shi a tashe sun sha kuka banda hajiya lanti duk abin da ya taɓa zuciyarta amma ta daure kada ta karya musu zuciya mami ko daɗi ta ba ko ba komai sun ɗanɗani kwatankwacin ciwon da momin take ji idan suna mata gorin haihuwa Katsa shirin ta yi, kukan me kuke yi? Ku kwantar da hankalinku babu wanda ya mutu a ciki sabo. Kawai Allah ya jarrabe ku ne domin ya gwada ƙarfin imaninku. Za ku kasance masu tawakkali ko za ku zama butulu marasa godiyar Allah. Hajiya Lanti ta ce kwarai kuwa mami yarinya ƙarama da kaifin basira kuma na ga dai har wannan lokaci ne Allah ke bayarwa ga wanda ya so kuma ya amsa idan lokacinka ya yi sai mu yi tawakkali Allah ya ba mu su idan ya amshe su bai sai zai ba mu wasu Granny ina ce ko mutum ke ba kanshi haihuwa ai wani mutum haihuwa aure arziki da mutuwa duka lokaci ne babu wanda ya isa ya baka shi amma kun san da haka kuke ci ma momi mutunci akan rashin haihuwa granny Cikin falon babu wanda bai sha jinin jikin shi ba domin ba su yi tunanin Mami tana gane abubuwa haka ba. Yawanci idan sun zo gidan hankalinta na kan yara ne, ashe tana hankalce da su. Hajiya Lanti ta ya fito ta da hannu, zo nan ki zauna kusa da ni mai sunana. Wannan ba maganar yara ba ce, kar ki sake cewa komi kin ji? Tana lafa gefen Hajiya ta ce, saboda ba kwa son gaskiya ba? Kallon matan da ke tsaye tsaye suna zarre ta yi idan za ku gyara halinku kowace ta kwantar da hankalinta babu abin da zai faru da yaranta amma idan kuka sake zagin momina sai na momina sai dai ku haifi wasu yaran akalla sun jima zugum har aka kira sallah kowa ya nufi wurin sallah mami ta tayar da mominta ta yi sallah tsam ta miƙe hannunta na kan na ciwo amma ta rasa me ya faru da ita ta kasa tuna komai haka ta nufi hanyar ɗakin da take sallah idan ta zo tun suna sallawar hajiya ke ta ruri haka aka idar ta miƙa hannu lambar anko jafar ta gani sallama hajiya ta yi sai suka ji ta furta alhamdulillah ina suke masha allah sai kun iso lafiya allah kawo ku cikin aminci tunda ta fara waya hankalinsu na kanta har ta kammala suna nan ta dube su sai ku gode wa Allah yaran ku suna cikin ƙoshin lafiya ga su nan dawowa kowace ta shiga washe baki suna godiya wa Allah Zainab na ɗakin baki bayan ta idar da sallah ciwo kai ya matsa mata ba ta iya ko ɗaga ba ta ɗaga ko ina ba kishin giɗewa ta yi saman sallaya sai barci isowarsu gidan yasa aka sake dawowa falon ana ji jiran shigowarsu Mami da sauran yaran suna kusa da Hajiya har iyayensu maza suka shigo da sauran 'yan uwa. mil kamar ba abin da ya faru. Kowanne cikin yaran ya koma wurin iyayen shi mata. Suka rungume suka rungume yaran cikin so da ƙauna sai lokacin Muhammad ya lura Zainab ba ta wurin. Ya yi wa mami alama da hannu ta je wurin shi. Ina maminki? Tana bacci kanta na ciwo ne? Babban yayansu ya yi bayani an duba kowa asibiti babu wata matsala sai 'yan magungunan da aka ba su kawai. Godiya suka yi wa Allah dukansu hajiya ta ce ya kamata a fito da abinci kowa ya ci tun da hankali ya kwanta. Masu aiki suka shiga shirya musu abinci saman babban kafet na cin abinci. Muhammad ya rike hannun mami suka nufi ɗakin da Zainab take bacci. Tashinta ya shiga yi ta yi wuf su tafi wurin cin abinci cikin bacci ta ce ba za ta iya fita ba kanta na bala'in sarawa hankalin shi bai kwanta ba ya ce kawai ta tashi tafi gida da kyau ta miƙe hannunta dafa da goshi hannun shi ya zagaya a ƙugunta suka fito kallo ya dawo kansu haushi kamar ya kashe sauran matan domin mazajen su ba sa yawan zama yawan zama ba ne ba sa samun kulawa sosai irin haka to fa masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirinmu sai kuma gobe idan Allah ya kai mu. Kada ku manta ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗaura. Ku mana likin, ku yi comments a ƙasan bidiyon domin mu tabbatar da kun faɗa ya nishaɗantar da ku.